ana masa haka da wuta kitsan jikinsa ne yake kai wutan cu kitsan jikinsa yake kai wutan haka aka yi wa kababu falam ya rufuwa illa wa da guzari wa ma abubakar amma sai da na abubakar ba hafiza hulawa bi kaumi saboda yana da dangi a dalilin danginsa aka kare shi wa raji da mutanensa wa bi ma fa'alahu amaru da abin da aka aikata wa amaru dalilin dalili ne ala jawazu talaffuz bil kubri in bala'i ya kai bala'i mutum ya yi lafazi da kafirci inda kawal qatl yayin da ya ji tsoron kisa walakin al qatl ajmal amma da ba za ka lafazi da kafircin ba ka mutu din fi sauki kama qamin abu wayi kama inda ya ba daga baban amara din da mahaifiyar amara wala marwiya ana muslimatu akaza rajulain muslimatu ma ya rike mazaje guda biyu fa qala li ahaduma muslimatu kazab ya rike mazaje guda biyu ce ma ta qulu fi muhammadin me kuke faɗa cikin muhammadu ƙala ya ce rasulullahi kala ya ce mata ƙulu zai to me kuke faɗa a kaina ƙala suka ce an ta airan fakalawo ya ce kai ma haka sai ya ƙyale shi ɗayan fa ya faɗa ka mutum biyar rige yi musulun mutum aka ce me kuke faɗa cikin muhammadu ya ce manzo ne na allah ya ce ni ba ya ce sai ya ce kai ma haka sai ya ƙyale ɗayan wa ƙalilil akaru aka ce da ɗayan mata ƙulu fi muhammadu ƙala ya ce rasulullahi ya ce kala mata ta ƙulu biya mai kafa da haka ya kala ya ana samu ya ni kurma ne fa'adu alayhi salatin aka mayar sa uku fa'ada jawabu ya ni ba bana ji faga lahu ya kama ya kashe shi to wanda aka yi hidin ya wancan da aka bani fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fagala ya ce amma na wani da aka ba annabi labari a ga masala madar kaza ya kama mutum biyu ya kai ɗayan ya bar ɗayan ya ce walu awwalu faqad akaza bi rukusatillah ya ce wannan na farkon ya riƙe rangwamen ubangiji wa ma sani amma faɗa da sada bil haƙi ya gabata da gaskiya fahaniyan kai muna ta yi murna haka annabi muhammad ya faɗa to kar kan gaskiya zuciyanka ya rauni ka da imani shine kullum abin da muke gaya muku duk wanda ya rauni da imanin sa fa alaihim garabun wa azabun azim na'am zalika bi annahum musahabul hayatad dunya ala lakira وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك الوعيد وأن النركو ما أغريزوا بأنهم إذ زابوا الحياة الدنيا سن زابوا الحياة الدنيا ne iktaruha suka zaɓe ta alal akira da الله wa anna la sanu ubangiji la yahdi qawmal kafirin Allah ba baya shirye da mutumin da yake kafiri Allah ba zai shirye da shi ba ulaika ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul kafirun ulaika kun ga wayannan da muke ba ku labarin allazina Allah Allahu sune wanda Allah ya yi muke ala qulubihim sama da su ba a barin imani ya ga zuciyar wa sami Allah ya yi muke musu majiyansu kunnansu alkhairi baya yi ga kunnan wa absarun Allah ya yimke musu maganansu idanun baya ganin alkhairi wa ulaika wayannan humul gafiluna Allah yace su ne marabkana amma yuradu bihim ga abin da ake nufi da su hmm. la jarama annahum fil akhirati humul kasirun la jarama gaskiya ne annahum irin wayannan Allah yace annahum fil akhirati la yarahumul kasirun su ne jumlan asararu limasirihim ila na domin makoman su gidan wuta ne muhabbadatan anan za zauna har abadan abada mm. summa inna rabaka lil na hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabaka min ba'di hala ghafurur rahim summa inna rabaka sani ubangijinka lil na hajaru ga wanda za kaura ila al madinati daga maka so koma madina mun ba'di ma futinu bayan da can an fitanci ne su azabu an azabtar da su sun yi kalma ta kafirci sun majahadu daga baya suka yi kokari suka yi jihadi wa sabaru ala dati suka yi hakuri suka nuna wa Allah da'a ina rabaka sana ubangijinka min bariya bayan wannan fitina da Allah ya musu laga hurrum Allah zai musu gafara rahiman bihim Allah zai ji kansu na'am yau tati kullu nafsin tujadilu an nafsiha kullu na نفس ما wa وهم لا يظلمون Yau تاتي idan wannan rana ta zo ita ce ranar tayin giyama kullu nafsin dukkanin manumfashi jadilu za ga mutum yana jayya an nafsi ya ga kansa don gaskiya lahira wani aikin ma sai ka rasa wai yauhe ma nai yi ga yi kai kai aikin amma ka ce wai ni ne wannan ai an dade ana rayuwar in an je lahira abin da baka tsammani da yawa za a gani yi abu da yawa yau ake rayuwa sau nawa aka yi gwagwarmayan gona da kai sau nawa a kasuwa kai kasuwanci kamanta rigiman da aka yi da kai a kasuwa sau nawa a kan dabbobi aka yi rigima da kai dabbobinka su je su ci gonan wane su ci gonan wane sau nawa a kogi ka dinga sace kayan masancin wane kana zubawa a naka sau nawa aka yi wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau nawa mutum ya shanye tumatirinsa ka kwaye da dare ka kai gonanka kankanan mutum ya nana an ka duba manya-manyan ba wanda ya biya kaban ka saddak zai ka je ka fasa a gonan ka kana sha mangoron nawa nawa ne wanda in yana naka hau sama ka dauko guda biyu ku wata ran kana bicewa ta gonan ka ka guda uku iska ya kada ka jefa sa aljihu ai ba yau ake yi ba Allah ya ce ran nan za ka yi mamaki wai ka ce ni ne wannan sai a ce kai ne yau yau daga an gaya ma sai kuma abin ya zo kanka Allah ya ce in an je lahira wallahi sai kaga mutum yana jayayya da kansa anya ni ne aikin nan anya ma ni ne idan zama ne na maraya kasuwanci haɗa baki da kai da wannan nawa farayin kayan nan dubu biyar a sa ka a tsakani ka ce a dubu biyar da ɗari biyar aka sallama a siyar ma ka ɗauke na sau mai kaya ya biya ka wanda ka siyar ya biya ka sau nawa ka yi haka sau nawa ka yi haka ai ba yau bane a zo a baka farayin gida nawa gidan nan faraya a ji alfiyar man miliyan biyu za a kawo kace mai gida ya ce miliyan uku kayya kayya kayya shi ne giya kariya miliyan biyu da ɗari takwas mai gida a baka ɗari takwas ka ɓoye sannan ka ce to mai gida ka biya ne sannan ka koma gun mutumin can ka ce hima ya biya ka sau nawa aka yi haka eh, a ran nan kai kadai kana jaya anya ni ne wannan abinda baka tunani ba zai faru ba sai an je lahira yasa duk mutumin da zai gyara a nan ya gyara in yana ana dan banka bayi kanana kanana ka biya kayan miya na mutane ka karba ka biya su a daina bari ana rigima da kai kayan arne ka karba bashin arne ma sai ka zauna wai ka ce yayi bai sani ba ko ya gudu garin su yi kenan ka cinye kuɗin ai haƙƙin wani ba maganan arne ko musulmi Allah zai karba ya ba kowa haƙƙinsa zai ba kowa haƙƙinsa abinda kare na din ba komai ne zai zama babba zai zama babba an kai inji ana ma nika ka bar garin mutane na ta zuba a wasu kake da wannan kai kiwon dabbobin ka ko za ka tana a je lahiran eh za ka tana ka ce a a wannan abin na ga kaman wasa ce dai dai za ka yi ga wuta ina irin wannan baki abin injin nan sai a bare garin turawa yana zuba tsir yana zuba tsir kaman ba komai ba ke gani ko a Allah ya ce ran nan wallahi abin da kare nan nan sai kaga abin mamaki kana ga kaman ba komai ba ne ka kasuwa ana sai da kayan mutane tattasai ne tumatiri ne an zo sayarwa da gangan a buɗe ya buhun don ya ɗan ribi a ce wayan nan ba a so ka ɗauki allah ya ce muna ganin ka an zo goro za a sayar da mutane goro mai kyau in ka tashi sai a zuwa saya a yi ha'inci a sa mai kyan da mara kyau a ba mutum in ya zo saya ka ce mai kyau ne fa kai kuma ka san da tsutsa kurin burin ka dai ya siya in ya ya fasa sai ya ce ba ka riga ka siya ba Allah ya ce zan warware ai za a warware ciniki haka ranar lahira kananan aiki wanda ba komai ba in burodi kake siyarwa ka sa is ka sa me abu fam ya kumbura kuma a zahirin abin da kake barwan ka yanke ka rage ka sa is shi kuma ya karu ya cika amma amfanin da zai bayar dan kaɗan ne in an ci baya maganin yin Allah ya ce za a gamu da ni ka yi ci ya duk abin da kai ha'inci ɗan kaɗan kaɗan kaɗan da kare na Allah ya ce za mu gamu da kai Shi ne yau ma ya ci kullu nafsin ma ta ci kullu nafsin tujadilu an ha Allah ce dana za ta zo wanda kowa zai dinga jayayya da kansa watu wafe watu wafe kullu nafsin ma amilat wa hum la watu wafe Allah ya ce za mu cika kullu nafsin dukkan mun numfashi Ma'amilan abin da ta aikata wa hum cewa su la yadlamuna shin ba za zalunce su da komai ba mm. wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mudmainatan yati rizqaha ragadan min kulli bakanin فكفرت Allahu libasal ju'i الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون masalan Allah ya ce za mu buga muku misali mm. qaryatan alqarya ce ita ce garin makka almaradu ahalawa amma mutanen birnin makan ake nufi kana aminatin Allah ya ce gari ne wanda na amintar da ita min te ba wanda zai kawo maka hari la tuhaju ba za zuwa fada ta da yaki ba mudun innatin ta samu nutsuwa la ya ila ilal intiqali ha kowane gari in zama yayi zama za a yi bukatan ciru a canja garin amma maka bata bukatan a ciru lirakin ga kunci au ko saboda tsoro ya ti ha Allah ya ce arziki yana zakewa garin ragadan mai lawaci min kulli makana a kowane guri a basara za a kawo dibino maka a taifa za a kawo zuwa maka fa kabarat bi an amma ita mutanen maka suka kabarce da wannan ni'ima da Allah ya musu bi ta kazibin nabi da ta wannan annabi namu fa zaqa Allahu Allah ya ce sai muka dandana wa ita maka libasa da ju'i muka dandana mata yunwa fa ka hadu saba sinina suka dinga yin fari shekara bakwai kawai bai da tsoro bi saraya nabi da girkin yakin sayyidina rasulullahi bima kanu yasnauna da abin da suka aikata mm. wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadhabuhu fakalahum al'azabu wa hum zalimun wa laqad haqiqa ja'ahum rasulun minhum manzanni sun zo manzo ya zo daga garin ne a nai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakazzabu amma da manzan Allah ya zo sai suka karyata shi Allah ya ji ba ka zahumar azabul juyi Allah ya rike su da azabar yunwa wal kawfi da azaban tsoro wa hum zalimuna sanar da mutanen maka abin da ya faru da su ba mu muka zalunce su Allah ya ce su ne suka zalunci kawunan su na'am fa kulu mimma razaqakum Allahu halalan tayyiban واذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون فقلوا كتي أيها المؤمنون يا كومني مما رزقكم الله daga abin da Allah ya muku na arziki halalan ɗaya ba ku ci halal ku ci mai kyau idan kun ci halal ɗin mai kyau washkuru ni'matillahi ku yi godiya da ni'mar da Allah ya muku bayan kaji kai godiya in Allah ya baka abu mai yawa an ka ka ba almajiri hi ma ya ci mai karamin karfi ka auna ka bayi shi ne ka ci gode din in mu iya wuta buduna in dai a sarki Allah kuke bauta ba wani kuke bautawa ba mm. inna ma harrama alaikumul wadda wadama wala malakin ziri wa ma uhilla li ghairi llahi bi inna ma harrama alaikum abinda Allah ya haramta muku na kada ku ci almaitata Allah ya haramta mana cin mace ce mace ce Allah ya ce kar mace amma kaman kibi ko mace ce ne a ce babu laifi ba ma kibi ba kuma duk dabban da yake rayuwa a ruwa in ya mutu wannan a ce tsantsan ruwa in dai a ruwan yake rayuwa to dan ya mutu za a iya ce kwado na ruwa in a ruwan yake rayuwa dan ya mutu za a iya ce kamar yadda buddha nan suke kama kwadi ko in kana so sai ma kai kai ma ka ce ba laifi eh ba sai an yanka kwado ba na ruwa ne a ruwa yake rayuwa za a iya ci kada wanda baya rayuwa sai a ruwa za a iya cin kada shi ba za a iya ce shari'a ya yi da inda na ruwa ne wannan tsuntsaye su taka bado sun gumsa gwargwar su kirin jijiya su dinya su gumsa gwargwar ko yawwa su kwarwa wanda duk na ruwa ne duk wannan inda na ruwa ne kaga ya mutu za ka iya ɗauka ka ci kayanka eh, kamar zalbe na ruwa eh kaman kirin jijiya haka ne ko a manganci muna cewa akwai finji kazunju akwai barbarmi akwai kiji eh, irin irin nan to gaskiya ko sun mutu ka iya cin kayanka cin da ruwa ne sun biyo macece to mi Allah yake cewa kaji ko Allah ya saka alarama to duk wannan babu laifi sai a ci su me Allah ya faɗa wa man bakin wala adin fa inna Allah ghafurur rahim ma da jini hmm. jini ma haramun ne amma malamai sun yi magana akan jinin akwai saifa na dabba saifa kaga duk yanda aka daba yi jinin ne to wannan saifa din yi ma kana da bukatan ci sai ka ci eh hi jini ne amma halal ne hanta ai hi ma jini ne to banda saifa banda hanta kuma idan an yanka dabba to wanda ya biyo bayan wuka ne ya zube wanda ya ragu a ciki din ba haram ba ne wanda ya ragu a ciki sai dan kuna kyama sai ku wanke shi wala malikin ziri Allah ya haramta kada a ci naman alhanzir akwai na gida alhanzir akwai na daji na gida shine wannan alhanzir din shine alade na jeji kuma mu muna kiransa da mugun dawa haka muke kiran alhanzir mugun dawa a mangancin mu ce da hi gadu gadu in ka faɗi gadu ba mange ya sani e mugun tawa kenan e eh, yi ma alhanzir din malamai sun ce ban da gahinsa don ƙur'ani cewa walla malakin ziri malamai suka ce to ai la sharu ha da gahin nasa wa ma uhilla ligairin layi abin da aka yanka ba da sunan Allah ba da da aka daga murya in dai ba da sunan Allah ba da tsabi aka yanka shi to wani abin ba a ci ba famanur durra amma wanda ya matsu gaira bagin in dai ba zalimi dan fashi ba zalimi ɗan bayi dan bayi ko ya matsu ba zai ci mushe ba wala adin ba almajiri mai gudun malamansa ba ba da mai gudun iyayensa ba ba mace yar yaji ba wayannan duk ba ya dasa ci mushe ba to in dai ba wayannan bane gaskiya tafiya na halal fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ka kama tafiya ka kama tafiya daga nan tafiya irin na da na kafa ga kana da ruwa a gora yunwa kamar za ka mutu sai ga muhin saniya nan kurin ka zauna ka yanki cinyan ka gaza Allah ya ce ka ci ka yi guziri da yin ka zo kusa da gari ka bude ka binne saboda kar wani ya ce nama ne mai kyau da mu mutu din Allah ya da in mun ci bushe mu tuba Allah sai ya yafe mana E, fa inna rabbaka ghafurun wala taqulu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halalu wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib wala taqulu ku daina faɗi. Allah ya ce lima tasifa ga abin da kuwa sufa da alsinatukum ku. liwazabi da abin da kuka sufa da har yin alkazi ku yi ƙarya kar ku yi haka haza halalin kudin da baki ga ci abu kaza halal ne wa haza haram wannan haram ne to wannan ba haka bane a duba me Allah ya halatta me Allah ya haramta lima lam yahillu kar abin da Allah bai halatta ba ku ce halal wa lam yuharimu abin da Allah bai haramta ba kar ku ce haram Allah ba ya san haka yin haka li tabtari ala ya kaza yin hakan ana kirkiran ƙarya ne ana danganta shi ga Allah bin sabati zalika lai da danganta wannan a da kula mu ga abu kaza ne Allah ya halatta abu kaza ne Allah ya haramta innal ladina innal ladina yaftaruna ala allahi kaziba la yuflihun innal ladina kaga wa inda yaftaruna suna girgiran ƙarya ala allahi su danganta daga Allah alkaziba ƙarya la yablughuna ba za su rabo a lahira ba lahum ba za su rabo sa ba lahum lahum mata'un qalil hmm. wa lahum azabun alim lahum a gare su mata'un qalilan za su ji dadi dan kadan a nan duniya jin daɗinsa na duniya yar kaɗan ce wala wani bai lagiri da amma a lahira azabu na lima Allah ce za su gamu da azaba mai radadi mu wa liman mai radadi wa ala ladina hadu wa ala ladina hadu haramna ma qasasna alayka min qabl wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun wa ala ladina hadu kaga yahudawa sune wa'anda zai ga yahudawa haramna ma qasasna alayka mun haramta abin da muka labarta ta izuwa gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min qablu tun gabanin wannan aya a wancan aya dama Allah ya faɗa alal ladina hadu haramna an haramta wa alal ladina hadu haramna ladhi zufur eh ka gani an haramta musu da abu mai farce da Allah ya faɗa gaba kaɗan da yi min albaqari wa min albaqari wa min albaqari wa ganami haramna alaihim shuhumahuma إلا ما همل ظهورهما أو الهوى يوم اقتلدا بعظم ذلك جزيناهم ببقيهم وإنا وإنا لصادقون to wannan ma abin da ya haramta yahudawan Allah yace ba daga mu bane a su suka jawo kansu Allah ya ce ba mini ya haramta musu ba to amma mutum ya ce ba zai ci kaza ba ba zai ci kaza ba Allah ya ce to yi nan mm. suka ce su ba za su ci kide ba su ba za su ci kaza ba Allah ya ce to tunda kun maza dai yi kenan ku je abin da kuke so mun haramta muku Allah ya ce wa ma zalamna ba mu ka zalunce su bi harimi zalika walakin kanu an ya zalimuna ay yahudawa su suka zalunci kawunan su da haka birci kabul ma'asi suka harhawa zuwa ga saban Allah almujibatu lidhalik na abin da ya wajabta musu haka nan mm. summa inna rabbaka ladina amilu su'a bi jahalatin summa tabu min ba'di zalika wa aslahu summa inna rabbaka sanu ubangijinka Allah madaukakin sarki yake ba da labari lillazina amilu su ga wanda suka aikata mummunan aiki shine shirka bi jaharatin a rayin sani sun matabu amma idan sun tuba raja'u suka dawo min ba da zalika bayan da sun yi mummunan aiki wasu lahu amalahum suka gyara ayyukansu inna rabbaka inna rabbaka min ba'di hada gafurur rahim inna rabbaka sana ubangijinka min da bayan sun tuba sun bar jahilci jahilci suka yi ba daidai ba suka tuba daga hurul Allah zai musu gafara rahimu Allah mai jin kai ne duk abin da kake mummuna inda ya ka tuba Allah zai yafe so da haka duk mutumin da ya zo da niyan tuba ya ce ga abu kaza nake yi ya kawo kuka ku nema masa rahamar ubangiji rahama ba ta hannun mu tana hannun Allah kuma duk inda kake son bawa Allah ya bai ka son bawansa da ya halatta na'am inna ra inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa hmm. wa lam yakun minal mushrikin inna ibrahim kun ga cewa annabi ibrahima kana ummatan annabi ibrahim yi kadai ma al'umma ne imaman shugaba ne ƙudwatan abin koyi ne annabi ibrahim jami'an likisal alkhairi duk wani ɗabi'a na alkhairi annabi ibrahim ya tara shi shi yasa Allah ya ce inna ibrahim kana ummatan hmm. shi kadai ma al'umma ne duk abin da yake buga da hu kana mu'alliman lil khairi mai sanarwa ne ga aikin alkhairi annabi ibrahim ya tamu bihi ana koyi da yi ahladu ne mazauna duniya wakila wani ƙaunin, kaulin huka na mu'minan wa da shi kadai ma mumini ne na shi kadai su kullum ku faru shi kadai mumini ne duk mutane suka zama kafirai fali zala ma'ana dalilin wannan ma'anan ne aka ce kana ummatan wadahu wakila ummatan allazi ya gata da wasu malaman suka ce al'umma ne wanda za a yi koyi dai wayutam bi lanahu kana imama yugata da bi domin ibrahim shugaba ne ana koyi dai wa bi asali ummatul jama'ati abinda ake nufi da al'umma a asali jama'a ne wai da lagul umma bi ma'ana aljama'atu li jami'a usabil kamalati domin annabi ibrahim ya cika dabi'u na cika alladi da barakat fil galgi wanda aka rarraba halittu wa min qawli sha'ir ga fadan mawaki nan wala zalallahi bi mustankari an yajma'a al alim fi wahidin wani da alal layi bai zama ga zargi alabi musu gari babu musantawa ba ne an ya jima alim allah ya tara yin alabi wayi daga mutum guda ɗaya wa kada zakar allah biya hadil ayat a wannan aya allah ya ambaci sifatu ibrahim a sifan annabi ibrahim ayar ta usabin hamida siffa goma ne ka kula ayan da idan basira sufofi goma na abin yabo dangane da annabi ibrahim duk ayan ya faɗa to suna ina ina ibrahim kana umatan qanitan lillahi hanifa hmm. walam yakun minal mushrikin kaji walam yakun minal mushrikin sha na ibrahim baya daga cikin masu tara Allah da wani hmm. shakiran li an umi hmm. ijtabahu wa dahu ila siratin mustaqim to bari mu lissafa shakiran li an umi daya na'am ijtabahu biyu wa hadahu uku ila musaki ma hudu gaba kadan wa tanahu fi dunya hasana biyar wa innahu fi akhirati la min salihin shida summa hayna ilayka an tabi millata ibrahim hanifa bakwai wa ma kana min al mushrikin takwas إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة goma sun cika ga hikima ga mau'izatul hasana ɗabi'u guda goma wanda ba wani wanda ya sami a Ibrahim a wannan aya Allah ya ce mun tarkata masa yi to za mu fassara shakiran shakiran li'an umi shi ana ibrahim mai godiya ne li'an umi ganima da Allah ya masa eh nimomin da Allah ya masa kullum ana ibrahim yana da godiya kuma godiyar da yake da nima bai taba cin abinci shi kadai ba eh indiya abinci sai ya nemi baki kamar kilomita hudu gabar yamma kudu arewa zai bubbuga inda ya gaba koya ci eh sariban jami'i ma an amallahu bihi alaihi ila ma karaga li ajali fa huwa masum min al-ghaflati wa an kullu shagilin ya shigulu anin layi zahiran wa baɗina yana wa Allah godiya duk abin da zai shagaltar da higa Allah ba ruwansa ko na zahiri ko na baɗini yana yi wa Allah godiya izi da behu izi ta behu wa dehu ila siradin mustaɓi izi da behu gayi kuma Allah ya zaɓa annabi ibrahim izi da bahu Allah ya zaɓe iktarahu min duna kalƙihi kuma bayan sauran halittansa wa hadahu Allah ya hirya da annabi ibrahim ila siradin mai zuwa ga tabarki madaidaici shiryarsa daga Allah ne mm. wa atanahu fi dunya hasana anan duniya Allah ya ba annabi Ibrahim hasana kyakkyawan yabo duk wanda ya kama suna ne Ibrahim zai ce Allah ya saka masa da alkhairi sai wa annabi Ibrahim kyakkyawan yabo mm. wa innahu fi akhirati lamina salihin idan Allah ya sa aka ce ranar lahira yayi annabi Ibrahim yana daga cikin annabawa manya manya shine na. fil akhirati lamin hasan ay alladhina lahum darajatul ula wanda suna darajoji manya-manya da Allah yake cewa wa Idrisa wa zalkifin bidan nan wa Isma'ila wa Idrisa wa fil kullum min asabiri wa adkalnahum wa adkalnahum fi rahmatina innahum min asalihin to kaje su suma wa Isma'ila wa Idrisa wa zalkifin kullum mina Sabirina amma Allah ya ce ba za mu bar su nan ba za mu yi gaba da zuwa da kan namun fi rahmatina innahum mina salihina yasa annabi yusufa da ya zo da suwa yake kudayin ya ga a cikin tawagin annabi ibrahim din yake shi rabbi kada rabbi kada ne min al-mulki wa lamtani min tawil alhadi mm-hmm. fadir samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah mm-hmm. tawaffani musliman wa alhiqni bi salihin kaji tawaffani musliman ولكن بسالم وزكريا ويحيى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين كاجي صالحين sai zuwa suke kullum Salihi na iya zan zaka yi tayya ga ce atiyati lillah azkiyati lillah ɗaya ba ta